in dai ku mumine ne na gaskiya. Ƙatiluhun yi azzibe humullahu bi aidikun wa yi huzihim wa yau surkun alaihim wa ya dura ƙaumin mu’aminin. Ya ku muminai, ku yaƙi waɗannan mushirikai, idan kuka yaƙe su Allah zai azabtar da su da hannunku ta hanyar kashe su da za ku yi, ya ƙasƙantar da su da rashin cin nasara da kamu, ya taimake ku a kansu, ya ba ku rinjaye, ya warkar da cutar da take ƙirjin muminai waɗanda ba su je yaƙi ba da abin da ya samu maƙiyansu na kisa da kamu da cin